ọmọ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 وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله فتقوى الله هو سر الفوز والنجاة قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون ولذلك امر الاولين والاخرين بتقوى قال عز من قائل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله لم يعطى العبد المؤمن مثل ما أعطي في تدبر القرآن وتأمل معانيه إن القرآن هو كتاب الله المنزل الذي فيه خيري الدنيا والآخرة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وأعلى ما قيل في معنى الآية فيه شرفكم إذا تشبثتم به وتمسكتم به واعتصمتم به فهو حبل الله المتين التي لا انفصام لها ولا يتأتى ذلك ولن يتأتى أبدا إلا إذا فطن المؤمن مرامين القرآن وانغمس في تدبر آياته ومعرفة معانيه ومن ثم تأملها وتطبيق ما جاء به من الآيات والحكم ولذلك نتدبر وإياكم بعض آي آية الذكر الحكيم لنصل إلى هذه المراني الراقية التي أمرنا نحن معشر المسلمين بها يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فقد دعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشلف آذان أصحابه وهو على منبره صلوات الله وسلامه عليه بآيات من القرآن الحكيم يجلي معانيها ويفك شفرتها وينشر هديها حتى قالت إحدى صحابات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذت سورة القاف ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكررها في خطبته فلنتأمل وإياكم الجزء الأول من هذه السورة الكريمة حيث استهلت السورة بتاع الأسماء بوقوع القيامة فسميت فاشتق اسمها من صفتها فقال إذا وقعت الواقعة وهذا من البلاغة ما فيه من براعة الاستهلال فإن الآية فإن الصورة بأكملها تحدثت عن أقسام الناس يوم المحشر وتحدثت عن مآلهم يوم القيامة وكذلك تحدثت عن آخر أيامهم في الدنيا فناسب أن يبدأ الله تبارك وتعالى باسم يناسب الموقف وهو وقوع القيامة وهذه الحوادث التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي واقعة لا محالة وكأن الآية في لسان حالها تقول اسمعوا ما سيأتي من بعد هذه الآية فإنه واقع لا محالة قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ومعنى كاذبة إما أن يكون صفة مع حذف الموصوف وإقامة الصفة مقام الموصوف وعليه فالمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة وهذا معروف في لغة العرب في أشعارها وفي كلامها وإما أن يكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل فالمعنى حينئذ ليس لوقعتها كذب وكلتا المعنيين وكلتا المعنيين صحيح ووجيه يشهد له عدد من الآيات والأحاديث ليس لوقعتها كاذبة أي لا أحد يتجرأ من كذب من تكذيب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حين تقع تفاصيل القيامة وهكذا لا كذب فيها لأنها واقعة لا محالة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وهي من شأنها تخفض بالكافرين وإن كانوا أعزاء على أعين الناس في الدنيا وأيضا ترفع بشأن المؤمنين وإن كانوا أذلاء في أعين الناس في الدنيا وقيل معنى الآية خافضة أي تنزل الأشياء الأجرام التي كانت رافعة في الدنيا كالجبال كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى كالنجوم كما قال الله تعالى وإذا الكواكب انكسرت فإنها تتساقط مع كون مع كونها مع كونها في غير القيامة عالية المكان والرفعة لكنها بسبب تخلل الأشياء وتغيرها تنزل إلى الأرض ورافئة أجراما كانت ثابتة لا تتحرك كالجبال كما قال الله تبارك وتعالى آه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني هي تجري وهي نفشت وأصبحت كالعجل المنفوش كما قال الله تبارك وتعالى في القارعة وهي تمر مر السحاب من شدة سرعها وكثرة جريانها إذا فالقيامة خاطبة أناسا كانوا في أعلى المراتب وأيضا خاطبة خاطبة نازلة لبعض الأشياء التي كانت متعلقة بالسماء في غير القيامة ورافعة بعض الناس الذين كانوا أذلاء على أعين الناس فيرفع الله من شأنهم وهكذا يرفع الله بعض الأجرام التي كانت ثابتة بالله جملها ثم قال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا إذا رجت الأرض أي زلزلت كما يزلزل الدقيق في الغربان كما قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكما قال إذا زلزلت الأرض زلزالها قال تعالى وبثت الجبال بثا بمعنى نقشت نقشت الجبال كما كانت العين تنفش وأدريت بحيث ترتفع وتطير كما يطير السحاب كما تقدم في الآية الماضية وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا أي فتصبح الجبال كرهب الغبار التي تتطاير كأن لا جرم لها وكانت هباء منبثا وهذه مقدمة لكيف يكون الناس أو لهيئة الناس أمام الله يوم القيامة فقال الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي وكنتم أيها الناس أمام الله وقتئذ أصنافا ثلاثة وقوله ثلاثة حقيقي لا شك فيه ولا مراء فالناس سينقسمون إلى ثلاثة أقسام فجاءت الآية التالية لتفصل معنى هذه الخدمة الثلاثية فقال فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين كهيئة الملوك متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلوقون مخلدون دائمون في خدمتهم وهم في الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأسواد وأبانيق وكأس من معين هذه ثلاث هيئات تشرب العرب عليها إما أن تشرب على هيئة على هيئة فيها أكواب والأكواب هي التي لا عروة لها ولا تراصيم أو تشرب في هيئة آه، أكواب وأباريق وهو جف إبريق وهو ما فيه عروة ولا خرطوم فيه وبأكواب وأباريق وكأس والكأس هو الذي له خرطوم ولا عروة فيه فهذه هي الهيئات الثلاثة التي لا تخرج هيئة عن هذه الهيئات الثلاثة فجمعها الله تبارك وتعالى للسابقين أمامه للسابقين لديه يوم القيامة فقال بأكواب وأباريك وكأس من معين أي من خمر لذة للشاربين كما أقالت الآيات الأخرى من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون وقرئ ولا ينزفون أي لا يتمايلون ولا يفترون من شربها لأنها خمر الآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينهلون في نهر خمر الجنة قال تعالى ولا لا يتبعون عنها ولا ينزقون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وهنا قال وصف اللحم بأنه لحم طير فإن لحم طير يعجز الإنسان أن يصل إليه إلا إذا كان لا شأن في الدنيا فكثير ما يكون لحم الملوك وذو الشأن من أهل الدنيا أما في الجنة فعامة أهل الجنة إن شاءوا يأكلون من لحم طير فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون وهم نساء أهل الجنة الذين سيتمتع بها أهل الجنة وهم في شغل معهم كما قال تعالى في آية ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك هم وأزواجهم على الأرائك متكئون وقال ابن القيم عليه رحمة الله في أحال الأرواح إلى بلاد الأفراح إن المؤمن ليتمتع بنسائه من نساء الجنة كما يتمتع العريس كما يتمتع العريس بعريسه في الدنيا فجاء بهذه الآية ثم أنشد رحمه الله تعالى ولقد أتانا أن شغلكم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بحفظه من بعد ما عرفت به الأشواق طول الزمان قال تعالى وطور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما واللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه ولا تأثيما أي ولا إثما كلام يسخط الله تبارك وتعالى ولا يؤذيهم وهم أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والسلام يأتي من الرب الرحيم إليهم ومنهم إلى الرب الرؤوف الرحيم ومنهم إلى الملائكة ومن الملائكة إليهم ومن بعضهم بعضا فقد أفادت الآيات كل, كل ذلك ولا, ولا حاجة لتكرارها إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب, فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود ثم بدأت الآيات التالية تذكر لنا صفات أصحاب اليمين الذين سيكونون في سلف الله يوم القيامة من المؤمنين الذين سيصابون بالجنة النعيم ثم تلتها بعض الآيات التي تذكر شأن أصحاب الشمال ولعلنا نؤخر ذلك إلى الخطبة الثانية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن الكريم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عذر إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان أوضوها بيان مؤمنين فيها تمشي أيضا قوتهم الله ليس قوى مصورنسا فمرد آيه تبين حسن باب وسيكي الله ربو لتوكسع لذاتي وكرمان يسوع الله ومن يطع الله ورسوله يولي وأتى داعا يوم صلى الله عليه وسلم داعا ويخشى الله ويتقه إن سورة الله إذن سورة بيك في شرع سورية الخشية شين كان قرنك وما كان كثيرا قرنك sabanin tsoro da ake wa azzalimai in ka tsoro guduwa ka ka nemi wani ka fake a wajen shi kuma kana jin tsoron da kuma kana tafiya wa sa. wa ya kuma ka kiyaye dokokinsa to duk wanda ya kafa ulai ka hum sa'idi wannan sune wanda suka samu rabo babba ta fi shi Allah ya kirawo mutanen farko da na gaske biye musu wasiya da jin tsoron Allah kamar na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum taqullah Allah ya yi wasiya da wanda aka ba wa littafi tun kafin mu da mu din gaba ɗaya cewa mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah dan uwa A babu abin da Allah ya ba wa mumini na falala da baiwa irin alƙur'ani da ya ba shi kuma damar ya tsaya ya dinga nazarin alƙur'ani yana bibiyar ayoyin alƙur'ani yana tunanin da yana ƙoƙarin aikata abin da ya babu amfani da mutum da ya karanta alƙur'ani kuma ya bar ma'anar ƙur'anin ta wuce cikin zuciyarsa ba tare da ya tsaya ya yi cikin ya tuntuwar abu ya ta ya tuntuwa ba wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin da ya samu dama da zai faɗakar da mutane yakan sanya ayoyi na alƙur'ani dan ya haɗu da su ya taimaka wa sahabbansa wajen tsora su a kan kyakkyawar turba ta fahimtar ma'anonin alƙur'ani ga wannan bari muka ɗauki wata sura mai daraja a gurguje na fikoyin da ba a fi ayatina na ta'ammalu ma ta'ammula dan yi nazarin ta aya ɗaya biyu sama da haka gurgurda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana domin mu kawo da wani abu muka ɗau suratul waqi'a wanda a gabar ta farko tana kunshe da gabobi guda shida a gabar ta farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe da wata sifa da ya sifanta tashin alkiyama wacce take kama da irin abin da yake faruwa a ranar alkiyama yawanci akan kira abubuwa da suna amma da sunan abu amma idan ka zo ka shiga cikin abin da kaga yana da bambanci da abin da aka kira shi da shi kira ta wata sifa aka kama da misali muna da mota da ake ce masa anaconda kalma da baturi yana faɗar a yana nufin wata cibiya ne kaza da kaza sai ka ga motar tana da amfani mutum ba ta da amfani tare kawai da an kalli wani kadar mushtarak ne mai yiwa aka kafa surar amma ita alƙiyama duk sunan da aka faɗa na haka take in ka shiga cikin sa za ka tarar haka take sai ka sai Allah ya kira ta alwaqi'a mai faruwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala sai fa yawma idin waqa'atin waqi'a وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرفون لا تخفى منكم خافية وأن رانا انك الواقعة وأن اذا وقعت ان تفهم كذو وليس لوقعتها كاذبة با با كريا افراد اذا كاذبة فاعلة بمعنى فعل معنى اسم فاعل اما بمعنى مبدئ وانت بلا ربي ليس لوقعتها كاذبة اي كذب kamar yadda kake cewa ba kana nufin ba da sauran ire-iren waɗannan to ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ita alƙiyama in ta faru ba ƙarya a cikin ba wanda domin duk wanda ya ganta da idansa har nama ranar da suka ga za su yana su Allah ce ban kanta ku bi malum hitu bi ilmi wa lamma min tawil ba su ga fassara abin ne a zahiri yanzu sun karyata da abin da ba su da ilimin su ko kuma laisa ake waqa'atiha ba babu wata rai ba wani mutum da yake ya kare sa ta inda faru domin arnan da kansu za a suna gudu suna cewa abinda ake gaya mana kan ya faru يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل لغة بسكر أبي يا يوم تأتي تأويله يقول الذين نتوه قد جاء قد جاء رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الاتحاد الختي مؤمنه مكبره في كتاب السوء الدنيا عنهم ما كانوا يخسرون اقول لك شيء كيف ترى من شراء الايام يا متى تبني ما دليل الباوج لماذا لانه ليس لوقعتها نفس تكذب وقوعها لانها قد وقعت عينا وتاويلا to kuma daga cikin sha'anin alkiyama kasu da su tana ɗaukar wa'yansu mutane da kake ganin su suna da daraja a sama da kunyo da su kasa saboda wulakantar su ne a gaban Allah amma a duniya saboda wulakantar su ne Allah ya ba su arziki Allah ya ba su karatu baka ce ilimi baka sa karatu sun karanta abubuwa na rayuwa ya alamu na zahiran min alhayatin duniya Allah ya ba su karfi suna iya abin da suka dama Allah ya ba su mulki Allah ya ba su jama'a Allah ya ba su farin jini Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su duk irin abin da yake ba mutane amma aka zo gaban Allah sai ka ga su a munafanci saboda alƙiyama ta tsibu da sha'ani tana fakko da su ta turmiyo da rafi'a sai kuma ta ɗauko ɗau waɗansu mutane da kai a zanka ba a bakin kubarka in sun zo ofis ba a barin ne in an zo cikin jama'a can baya ake bari ana ganin su ne gidadawa mutakhallifun rabi'iyun hamadiyun kila kana ganin su ba ba sai komai suke ba amma ranar alkiyama sai Allah ya gwada san saman sama sai kaga a ranar ranar ta su an kawo kwacin inuwa ta ƙarshe ranar alkiyama an buɗe musu aljanna kaga mutum ɗaya yana da biliyan sau bishiyoyi da dabino a cikin aljanna kawai saboda ya ce su ba nan bihamdihi subhanallahi alazim duk da yace Allah ya sa a shuka mai dabino a aljanna in ya shiga yana duba faɗin gonakin sa na aljanna sai kaga dukkan masu mulkin duniya sun zama wulaƙantar su a wajen ko kuma kasu da su abin da yake a sama kamar taurari da rana sai rana alkiyama a tsarin sama sai taurarin su faɗo su tarwace sai su dawo kasa kaga alkiyama sai su janyo haka rafi'a abubuwan da suke ƙasa kuma kana ganin su a zaune a jirgin kamar duwatsu sai Allah ya daga su wata rabbiba da sasabu ha shani da san wani ya samu ma mafarka sun Allah ya nabi askana kullu shay haka Allah ya ce mai da su kal'ibni wato kamar auduga ce almanfush wacce aka kaje ta aka cire an gurya wannan dan kwallon ciki ana cikin da sai daga tana tashi kamar yadda masu kaɗi suke sai da ana tufarta shaka, ana cikirewa ana ɗaɗɗauke wannan kwallon to haka sun zai zama kaji su rafi'a kuma daga cikin abubuwan da faru a kiyama idan rujjatin an idan aka girgiza ƙasa za a kawo ƙasa tun daga hantarta ta ƙasa Allah zai umarci mala'iku su girgiza su kamar yadda kasan ana sa gari a rariya ana girgiza su to haka za a kawo ƙasa a lokacin al'anharu fajjar komai da kasani ya samu zaɓa suna ce wanda yake so da kalli sinariyo na alkiyama ya ga ya ga episode na alkiyama sinariyo ba sinariyo ya karanta ibar shamsu ko guda farautin ne za a yadda a biya masa da kategorikali abubuwan za a nuna masa shi sa wanda aka ake jin tsoron wannan tsoron ya tabbata a cikin hadisi malamai sun yi magana a kan tsoron istiraki a isnadin amma ma'ana musa'i wanda ala sau tsoron ake sa ta shayyabar fi huru yake suratul huru ita ta sa da farfara wal waqi'a da suratul waqi'a wa amma yatasaalun to da a cikin da akwai magana ta mutar da an aljanna wa shan su ko saboda tsoron karanta su in ya karanta su hankalin da yana tashi to abin da zai faru a ranar الأرض رجا وبست الجبال بسا دوا ثم أتشيك ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها كذب لا تسأل أنه بست الجبال بمعنى فتتت وأذهب أجرار أذهبت أجرارها كم كما yanzu ku hawa bi an shine ne a feshe abu kamar a ta a sa wato igwa ko bindiga a tarwata abu ya shege ya zanto babu shi ya zama saura kurarsa da garinsa nafsul majani da nafsu kisbatul gani nafsu shege sai su fa kun yanzu ha rabbi Allah zai shege su ya dandake su nafba irin yadda ka san ana dandake abu sosai da ya zau ha ka'an sai ba duniya ta zama ta zama wani fili ne sai ta wanda daga farkon su za ka hango karshen sa la tara fiha wajen ba babu karkata wala amsa ba wani gwani haka za ka ganta duniyar ta wasu ke kan za a tafi wajen Allah kenan saboda wata a cikin waƙaya tsakanin haba'an sai ka sun zama duwatsun kamar rahatul goma, tarbatsi na kura ko kuma kamar irin kura da suke tashi a kunna wuta wanda gaba ɗaya ga ta dai mata ce amma ba za ka iya sa ta a ko liquid ko kamar ba ta da hanyar Allah ce to a wannan ranar iza wata a cikin da an ce iza ai an kawo iza ta sharadi to me zai faru wa kuntum azwa da sadaka a lokacin da za a fita ku karbo wannan al-ismatu al-thalathiyya fi al-thalathiyya tun waqi'atin da kana tabbas za ta faru akwai ɗan bangaren dama akwai ɗan bangaren mako akwai kuma ɗan gaba gaba wajen zan ce gaba gaba ubangiji to mu ɗauke duka saɓanin da ake aka ɗauke yan ɓangaren dama su ne mutanen da su ne mafi yawan yan aljanna yawancin yan aljanna yan ashabu ya ne wa'anda suka yi iya bakin ƙoƙarin su suka bauta wa Allah da abin da Allah ya ce su suka yi iya bakin ƙoƙarin su suka yi da abin da Allah baya so suka yi iya bakin ƙoƙarin su duka abin da yake makaruni suka tsallake shi sai abin da ba za su iya ba sa'annan kuma suka yi ƙoƙari iya bakin su har suka nemi gafar ubangiji suka zuro da ubangiji kafin yanzu wannan su ne ashabul yamin ma wannan na kira ke ta ma'ana shaikun azimun ashabul maiman ba karamin babban abu bane a ce kana cikin wannan mutanen Allah ya sa mu cikin saboda kamar su shi a cikin nayi ko shi da jannata fa alfa in dai aka ce baka wuta to duk inda kake a aljanna duk inda ta kwana sha amma idan idan an tumu Allah aljannata fasalu bil firdaus al a'la innaha maqam wa manazil al anbiya wal mursalin اللهم اجعلنا منهم اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه اصحاب المشأمه هم سنه كافرين مشركين da kuma takaddarar musulmi wayanda suka biye san duniya suka biye shekan kuma ba su shiga cikin fadin san manzon Allah sallallahu alaihi domin duk inda aka kai maza Allah ba zai taba barin wannan wajen ba sai an ba shi mafi yawa daga cikin mutanen da wannan sun shiga wuta ya ce ne shiga wanda kuma sama ya ba su da tun a duniya ya ce su wanda aka yi kiran sallah ya maimaita abin da aka yi irin na kiran sallah sannan a ƙarshe ya roƙa mana alwasila ta wani fadilata wannan ceto na ya tabbata a gare shi sannan maza sama ya ce duk wanda yana da abinci tare da jama'a sai karo marayu ya sa su a cikin akushinsa da abincinsa ya yarda da su suka ci wannan ceto na ya tabbata a gare shi sannan duk wani mai kauna annabi sallallahu alaihi wasallam mai yin aiki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka samu ta hanyar sahabbai ana sa ran yana cikin wa'anda za su dace kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in manzon Allah ya ce ka to kai ma za a ba baka cikin kai ma ka ci wani yasa duk wanda ya shiga wuta wallahi ya so ya shiga manzon Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba sai dai wanda ya suka ce waye wanda zai ce wanda koyarwa ta sun zo masa yaki sai ta ake jiwa mutum tsoron yin bida albida su kamar da shekul islam ke so a habbu ila ila ila ila min al ma'siya shi dan ya fito yi bida da kai da ka je ka yi bida dukkan su ba na gara a tare kowanne ya yi amma duk da haka mazinaci ba zai yi wajen da rabai ce Allah ba jannir bi shaytan wa jannir bi shaytan wa jannir bi shaytan ma ya fi kitan ke yi ba نشجع ونقرا بك يلي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني من غير حول من غير قوه يا ابن زياد نعم. من كسر كيف زي قوي او من كسر كيف يسيرك ولد زي كسر يسير بسم الله والله اكبر يسير جمع جمع لا داء ولا داء ما يسمي من غير نعم. اذا قد يسوب زي يسوب ندام السماوات ارتاده a matsayin wani abin da ƙarshe Allah zai iya yafe mana amma wanda yake bida a wani yake yana babu Allah ba shi الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شيء غير يكي ما تكون ما حد آية ما لا bayan ma an cika masa a tsara mana to da haka wanda yake bid'a baya to shi yasa wanda yake bid'a ana tausaya masa ana jiya masa tsoron shiga wuta هو وفي سبحانه وتعالى يقول من الله الثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم السابقون السابقون مغنى مسلمين جنة النبوة دمن زمين da shahidai da siddiƙai da tasattun mutane na gari wayannan su ne 'yan gaba-gaba wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba su kuma sabon yami za a tsaye da su a musu isaki amma sabon da tsira so shi kayan mutum aikin za a yi wanda a kuce su kuma shi shima su ne wanda za a tafi su ɗaya bayan ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai musu kwakwam wanda kuma man lokacin isa isa kuske da wuya mutum ya tsira ba kai wannan Sai ta Allah ya fitar ta mana a ashabu sunan tarikun ya ce na ya tsora su akan karaga a gado mauduna wanda aka yi mata fashi da kayan ala aka ciccike shi da gwanagwanai da ya yakutu da zubar jadi da sauran abubuwa na kayan ado mutaki na alaiha za su kwanta shingida kan wannan gadata mutaqadi suna suna kallon juna ya tsofu alaihim wildan ga yan yara nan su ne za su yi musu hidima ababen dawwamarwa a aljanna suna riƙe da akawadi da uku ina da turai ma ka akwa amma da larabci ne bi aswadin akwafin shi ne a ɗauko wato kofi wanda yake da yana da wuya abin riƙewa, kuma yana da zumbutu abin zuba wanda rabe in ya kafaita da shi yake shan giya a wannan lokacin wa abari zakku ibris kuma shi ne wanda yake shi kuma yana da wuya yana da wuya abin wa urwa ke mai igiyar da ake ta amma ba shi da zuku shi ma ana so a kandamo da yawa ana yin amfani shi wa ka ka kuma shi ma sai da zurfu ba shi da wuya a wanda yake ba ba ba wuya ba zurfu tare da shi wanda yawanci larabawa da shi ke shahiya wa ka san kashar ba a da bakin wa kura fi da wa qasirina kamar da amma sun kamsu ne ke fara to ubangiji sai ya haɗe gaba ɗaya duk wata hay'a da balarabe ke sha shan giya da shi ma za ka shayar da shi min mai na tafiyar giya aljanna wacce la yi tabbi'una anha ba a tsaga musu zuciya hankalin su baya tafiya wala yunbiku kuma ba sa rawa suna tumbiri azzaban rawa kenan da da irin maye din nan to ba sa yin haka giya ce za su sha da hankalin su bai ba a lazzatan min sharibi la fiha qawlu wala hum anha ba damuwa a cikin ta wa fakihatin ga kayan marmari ma ya takayyaru da kanka za ka ce ga abu da ne shi ke sai mutumin da su yau so da ke ci dabino amma su da ke cikin dabinon kuma ya zama ɗanɗanon madara ne haka kake so sai Allah ya kawo mana wala ma ya shiga mu da ɗan da kake so a ciki yana nan da kake ni ayaba nake so amma a mana ne zuci ta zan ne zaki ina son bita ayaba Yin ma ya ta kai wala ne bayin ga sun tsuntsu kafin nama ta sanda dabba ta yi kankanta ta sanda daɗi bisa su ne ka ba ka shafin naman karamar dabba in ka tafi ta sai naman tsuntsu min ma ya shiga mu irin wanda kake so ba wai a kawo maka wanda ka yi wa sauran yin da uwa uba ko matan gidan aljanna kyawawan mata masu gwada gwada gidan. Wa'inda za ka rayu da su rayuwa ta gwangwacewa kamar yadda ake rayuwa da mace a duniya kamar yadda Allah ya faɗa ina sabar jannatu da yawan mafi shugulin ɗan aljanna suna cikin shagalin fati kuma suna cikin tsewa kan mu'azuwa da da su da mata fi zilalin alal ara'iki mutakifun a cikin inuwa wanda suna nan an dora su akan kaga suna shirye da kuma babu lokacin da za ku tsara ta fassara waɗannan ayoyi masu albarka dama amfani kawo shi ne sanya wa mutane shauki zuwa da sakonnin da ayoyi ke kunshe su fatan mu Allah ya sanya mu cikin aljanna Allah ya ba mu ikon aikin da aikata aikin da za mu shiga aljanna Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qaqaba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min an-nar اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم حين موتهم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين العالمين إنك عزيز مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا واللواء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مسيرنا اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الله ربك شواب بنمو وتبتع من أمانه الله كي يمت عادل يبني تحته الله كي يقول عنا أنت الله تبارك ما تشاورا ما تبارك شاورا نجد الله أنزلنا ما تشبه الله كشبير وأنت بارك الله كتري من الجزائر ومك من مالك الله كجنت أمانه وأهنم ما تبنك وركع ما تمشي في أسجد cikin masu sanin ya kamata masu tabbatar da addinin musulunci masu taimakawa a bautawa Allah Allah shi wanda yake burin da shi ne ya mutane da Allah da biyan bukatar kansa da iyalansa Allah ka hana wanda abin da yake Allah kar ka danna wanda amana a al'umma Allah kuma masu ce makon sadaka Allah ka taimake su Allah ya kyautata mana ɗabi'un Allah ya shirya da mu zuwa ta sarki madaidaici tsadar farashi da yanayin gari da ya zafi muna roƙon Allah ya yaye mana Allah kai ne al-mutayyibu al-kafiru al-rashidu al-muqaddim al-mu'akhir al-awwal al-akhir Allah muna roƙon ka da kyawawan sunan da Allah ka mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka taimaki shugabannin masu neman kawo gyara da adalci Allah ka ba mu ikon sauke nauyin kowa a kan mu kuma Allah ka ba mu ikon sauke nauyin su a kan mu nauyin mu a kan su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ya إن da يقول بالعدل والإحسان وإنساء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروا على آلائه ونعمه يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليه التصوف التصوف عزة المتراصم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 وظل ممدود وماء مكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشارب يشربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر the عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله